sio Zimbabwe. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binti Esiyar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 25 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Maryam ba mu kanun labarai. Kasar Nijar da ke yammacin Afirka ta ayyana kwanaki uku na zaman makoki a faɗin ƙasar bayan da tsohon shugaban ta Mamadu Tanja ya rasu yana da shekara 82. A yau laraba ne shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden zai yi bayani akan annobar coronavirus da kuma hutun ranar Thanksgiving. Kasar Azerbaijan ta faɗa a yau laraba cewa dakaranta sun shiga gunduma ta biyu cikin uku da Armenia za ta maida mata a zaman wani bangaren yarjejeniyar da suka cimma wadda ta kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana ba ta kashi akan yankin Nagano Karaba. To madalla kamar yadda kuka ji a kanin labarai yau aka fara zaman makokin kwana uku a jamhuriyar Nijar don juyayin rasuwar tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu wanda ya rasu a yammacin jiya talata yana da shekaru 82 a duniya. Ga abin da wani dan majalisar dokokin kasar ya ce kama da marigayi Tanja. Alheri da shuka a kasar Nijar eh, ba a mance shi har abada. Eh lalle Nijar ta yi rishi talakawan Nijar sun yi rishi domin Tanja ana son sa ba don wani abu ba don ya ma talakawa aiki. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Za kuma mu kawo maku rahoto daga Najeriya akan buɗe wata cibiya ta samar da kafafun roba a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri. Sannan kuma muna tafi da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Nijar da ke yammacin Afirka ta ayyana kwanaki uku na zaman makoki a fadin ƙasar. bayan da tsohon shugaban Mamadu Tanja ya rasu yana da shekara 82. A jiya talata gwamnatin Nijar ta faɗi cewa Tanja ya rasu ne a Yamai babban birnin ƙasar. amma takamaimai bata bayyana dalilin mutuwarsa ba. An zaɓi Tanja a matsayin shugaban ƙasar har su biyu a Nijar daga 1999 zuwa 2010 kafin aka yi mashi juyin mulki saboda ya yi yunkurin ya yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan Bawal don ya samu damar ci gaba da mulki. Hamɓarar da gwamnatin Tanja ne ya ba Isu Muhammadu damar zama shugaban ƙasa a zaben shekarar 2011 da aka yi. Mutuwar Tanja dai na zuwa ne ƙasa da wata ɗaya kafin zaben shugaban ƙasar Nijar. A yau Laraba ne shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden zai yi bayani akan annobar coronavirus da kuma hutun ranar Thanksgiving. Jawabin nasa na zuwa ne kwana ɗaya kafin ranar bikin godiya na ƙasar da ake kira Thanksgiving, lokacin da miliyoyin Amurkawa ke tattaruwa da iyalansu. Mutane da yawa na tafiye-tafiye don su samu damar kasancewa da iyalan nasu. Amma a wannan shekarar saboda yadda cutar COVID-19 ke ƙara yaduwa a ƙasar. gwamnatin tarayya ta roƙi jama'a su zauna a gidajensu. Ofishin shirin rantsar da Biden ya ce zababben shugaban zai tattauna ne akan irin sadaukar da kan da Amurkawa suke yi a wannan lokacin na hutu. A jiya talata, Biden ya ayyana cewa a shirye Amurka take ta jagoranci duniya ba janye kanta daga duniyar ba. Abin da ya sha bamban da takin shugaba Donald Trump mai barin gado cikin shekaru hudu na Amurka ce farko. Wannan na zuwa ne bayan da wata cibiyar gwamnatin kasar ta amince a fara shirye-shiryen rantsar da zababben shugaban a hukumace. Yayin da yake shirin kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu, Biden ya ce a shirye kasar take ta tankari matsalolinta ba ta gujewa abokan hulɗarta ba. A yau Laraba kasar Azerbaijan ta faɗi cewa dakaranta sun shiga gunduma ta biyu cikin uku da Armenia za ta maida mata. A zaman wani bangaren yarjejeniyar zaman lafiya da suka cimma wadda ta kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana ba ta kashi kan yankin Nagano Karabakh. Ma'aikatar tsaron ƙasar da ke Baku ta faɗa a wata sanarwa cewa tawagar sojojin Azerbaijan sun shiga yankin Kalbaja a yau 25 ga watan Nuwamba a ƙarƙashin yarjejeniyar da Armenia da Azerbaijan da kuma Rasha suka rattabawa hannu a farkon wannan watan. Kalbaja da ke a tsakanin yankin Nagano Karabakh da ake takaddama a kansa da yankin Armenia Da farko a ranar 15 ga watan nan na Nuwamba aka shirya za a danka shi ga Azerbaijan, amma Azerbaijan ɗin ta ɗage wa'adan saboda dalilan kai agajin jinkai Armenia ta amince ta mai da gundumomi uku da ke Karaba, wato Agdam, Kalbaja da Lachin a zaman bangaren yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen farmakin da Azerbaijan ɗin ta kai wanda ya yi sanadiyar kwato wasu yankuna da dama da 'yan awaran Armenia suka mamaye a yakin shekarar 1999. ba da jimawa ba Maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a jamhuriyar Nijar yau Laraba 25 ga watan Nuwamba aka fara zaman makokin kwanaki uku kamar yadda hukumomin kasar suka ayyana da nufin nuna juyayin rasuwar tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu wanda ya rasu a yammacin jiya Talata yana da shekaru 82 a duniya. A gobe Alhamis ne shugaba Isuhu Muhammadu zai jagoranci taron karrama mamacin kafin a kai gawarsa garinsu na asali wato Maine Sorowa da ke jihar Diffa. Ga abin da dan majalisar dokokin ƙasa Lamido Mumin Haruna ya ce a wata hira da wakilinmu na Yamai sulemomini Barma. Tanja ɗan ƙasa ne wanda yake son kasansa alheri da shuka a ƙasar Nijar eh, ba a mance shi har abada. Ɗan ƙasa ne wanda ba kansa yake ma kokowa ya yi kokowa don al'umma. Tanja an hudda shi daga iko domin yana ma talakawa kokowa. tanja mamadu shine ya kawo petrol a nan kasan niger tanja mamadu a cikin kokowarsa na talakawa ya daga farashin uranium abun da ya kawo masa matsala tsakanin shi da turawa sai dai allah ya gafarta masa muna ta'aziyya ga 'yan uwansa muna ta'aziyya ga 'yan niger duka allah ya sa kwanciya hutawa ne allah ya rahamshe shi ya za ka kwatanta uh, wannan rashi idan aka yi la'akari da matsayin tanja da kuma irin abubuwan da aka bayyana cewa ya yi wa al'umma eh lallai nijar ta yi rashi talakawan niger sun yi rashi ko a yau a karkara musamman in ka ce tanja kowa sai eh, ya yi taɓi domin tanja ana son sa ba don wani abu ba don ya ma talakawa aiki wannan rashi da muka yi allah ne kawai zai maido mana wanda yake ya zauna eh, gurbin, tanja yanda wanda zai ma talakawa kokowa allah ya sa eh, a cikin kokowa nan na siyasa da ake yi da sauransu allah ya sa mu samu kama irista wanda zai kama ma niger ba wanda zai kama ma kansa ba lokacin da ya zo iko a cikin baitulmalin niger miliyan 600 ne kawai addakwai amma da aka masa juyi abun da ya bari a cikin baitul malin niger miliyar 400 don kowa ya sani bunƙasan ƙasan da tanja ya yi talakawa ya sa an sayo kayansu an ba su daraja ba wanda bai ji daɗin ikon tanja ba lallai wannan shine ɗan ƙasa ya ma ko kowa allah ya rahamshe shi yaushe ne ake sa ran yin sa. in allah ya yarda eh, gobe eh, alhamis za a kai tanja can fadar shugaban ƙasa a masa sallah a bashi biyayya da ya kamata a bashi na sojawa da sauransu eh, da iyalinsa da masoyinsa mutane duka za su je can sun mishi bankona in an kare wannan sai a ta ne can ne za a yi zana in allah ya so can aka aihe shi can za a maida shi shi ne ya ba da wannan umarni madalla an gaishe ka silin mumini barma har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga maryam da karashin labaran duniya Prime Ministan kasar Habasha Abi Ahmed ya jaddada karfin ikon kasarsa da kuma hakkin da take da shi na kare dokoki da tabbatar da aiwatar da su a yankunan kasar yayin da ya buƙaci kasashen duniya kada su shiga batun faɗan da aka kwashe makonni ana yi a yankin Tigray. Abi ya ce yayin da gwamnatinsa ta yaba da damuwar da kasashen ke nunawa, kasar za ta iya warware matsalolinta da kanta. kalaman abi na zuwa ne gabanin karewar wa'adin sa'o'i 72 a yau laraba da ya ba 'yan tplf na tigray a kan su ajiye makamansu sai dai shugabannin tplf sun yi watsi da wa'adin sojojin syria sun ce wasu jiragen saman yaƙi da ake kyautata zato na isra'ila ne sun kai farmaki a wasu wurare da ke kudu da babban birnin damascus a yammacin jiya talata harin da ya haddasa barnar kayayyaki kadai a wuraren a cewar kafar yada labaran kasar Rahoton wanda ya ambaci wata majiyar soja da ba a bayyana ba ya ce jiragen saman yakin sun kai farmaki ne kafin tsakar daren jiya talata a kudu da birnin damascus daga tsaunukan golan da isra'ila ta mamaye sanarwar bata ba da karin bayani ba akan abin da aka auna da barnar da harin ya haddasa a baya kafar yada labaran siriya ta sana ta ce makaman kariyar Siriya na sama sun kara wasu makamai masu linzami da aka harba. Daga baya rahotanni daga kafar ta sana da gidan talabijin din Al-Akbariya na Siriya sun ce jiragen saman Isra'ila sun kai hari a wani ƙauye da ke lardin Quneitra a bakin yankin tsaunukan Golan da kuma a kudu maso yammacin babban birnin Damascus. Ba su dai ba da ƙarin bayani ba. A makon da ya gabata, Isra'ila ta tabbatar da cewa ta kai hari a wasu wurare da ke da alaka da Iran a Siriya a wuraren tsaunin Golan bayan da ta ga wasu sojoji na musamman suna dasa bama bamai a bakin hanya a kusa da wurarenta. An gaishe ki Maryam Dauda. To a Najeriya asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri ya samar da wata cibiya da za ta lura da masu allurar shanyewar gaba tare da samar da kafafen roba kuma ita ce irinta ta farko a dukkanin asibitocin da ke tarayyar kasar. Daga Maiduguri ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu dauke da rahoton. asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri ta samar da wata cibiya da zai dinga kula da masu fama da matsalar shanyewar jiki da kuma zai kasance irin sa na farko a dukkanin asibitocin da ke tarayyar najeriya shugaban asibitin professor ahmed ahijo ne dai shaida muryar amurka baya kaddamar da wasu gine-gine da asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri ta yi da mai hada da wata cibiya na kula da masu damuwa da tashe-tashen hankula da ake kira trauma center da dai wasu cibiyoyi da zai dinga kula da marasa lafiya musamman ma a wannan yanayi da ake fama da tashe-tashen hankula a kasashen arewa maso gabacin najeriya da kuma ake samun karuwar marasa lafiya har ma daga makwabtan kasashen afirka ɗaya daga cikin abubuwan da muka gane shine accidental and emergency namu crash room na shiga do biyar ne means emergency biyar ne a lokaci ɗaya zai iya ɗau za ka samu marasa lafiya da yawa wadda suka samu rauni a lokaci ɗaya za a kawo wani lokaci hamsin wani lokaci talatin kuma gado biyar a wurin to shine yasa muka ce to bari mai trauma center na gado ɗari da hamsin wadda zai taimaka wa jama'a in suka samu rauni ko an yanke hannun mutum ko kafan mutum sai ga da sanda ake tafiya kuma akwai stroke center duka mun san stroke yana zama matsala ne a wajen mu yanzu wanda yake shanye gefe shanye zai shanye gefe daya hmm. kuma duka Najeriya ba wani wurin da za a ce an gina shi na treating stroke shine muka ce to bari mai duguri mu fara yi inda ko ina daga kasan banda ma mutanen mu za su zo zo a ba su magani a warkar da su kamar wannan asibitin naku yana karban ko kuma yana garin marasa lafiya za su kai kamar nawa kowane safiya haka a marasa lafiyan da muke ga a sati a nan na ga dai ya fi dubu goma a sati da ake gani kamar a najeriya ne kadai ko kuma ko wasu da suke zuwa daga kasashe makwabtan makwabtan najeriya a muna da feshin babban da maiduguri akwai jihohi kala suna zuwa nan kuma da makwabtanmu suke marun niger chad su ma suna zuwa wani lokaci har ghana marasa lafiya suna zuwa nan ganin cewa cewa akwai wata cibiya da kungiyar red na kasa da kasa ta samar a asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri da kuma ke samar da kafafun roba da hannun roba musamman ma ga waɗanda ibtila'i ya shafa ko kuma su karu da hatsarin mota idan za a iya tunawa dai a ranar 16 ga watan sha bakwai an samu wani harin kuna bakin wake a wata masallaci da ke jami'ar maiduguri wanda har ya sanadiyar mutuwar mutane biyar ciki har da wani profesa da ake kira aliyu mani da kuma jikatan wasu mutane goma sha bakwai yayin da wani ɗalibi da ake kira ashigar buka abubakar ya kasance cikin waɗanda suka samu waɗannan raunuka har ma ya rasa kafansa guda yanzu dai ya samu tallafin kafar har ma ya kasance ɗaya daga cikin ma'aikatar da ke samar da waɗannan gaɓoɓi da ke wannan cibiya na gode allah yadda na sami kaina duk da ma an yanke min kafa da dan kullum ina gode allah shi yasa yanzu haka na samu kaina a tare da su yan icrc ma sun je sun taimake ni sosai da sun taimake ni da kafa sun samu kafa gashi nan ina amfani da kafan a wuri. wurare da yawa ina makaranta da shi yanzu haka ina 300 level ina department of maths and statistics wani ɗalibi a jami'ar maiduguri kenan da ya rasa gabansa sakamakon harin kuna bakin wake da aka kai musu haruna dauda biyu maryam amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu da ya aiko mana da wannan rahoto shi da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangar jiki ya tsira. sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirin mu na gaba. alaikum masu sauraro. mu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata wa 'ya'yan kishiya ko 'ya'yan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu. To a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala. a yi sauraro lafiya. Azabar da ake yi wa yara ta yi yawa. Mm. Wallahi akwai matar da ta suna mun suna ji a saka fafa na ta kashe ya ai dan bace ban wallahi landin kamar na koro bayanin na da wanda dakin kin banni na je inda ba ni kowane bangare yana da nashi rawar da yake takawa. ba bangaren mace kawai ba mm. ta kanta society akwai ruwan din da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba a da domin mutane kan yi wa magana sai mm. a ce a farko sun buga ta mm. ya ce miki duk zantukan ki da kika akan layi kike ba ni da ja mm. illa ka ce ƙari zan yi da Ka kaci na injin ɗauko ina magana ne bangaren mata to kuma na zo kan magana ki ta baci ina magana a kan yiwa ita da ishe ta ba ma ballan ta na ta ba to tun da wannan sai magana ta ki ta zo sai mai kokarin imani wacce ka san in ta yi ta shi da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike ɗanta ta rike ɗan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan mm. tarbiyya daga gidan da ta fito na iyayenta ba ta ga wannan kyashin da muguntar ba mm. sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na taimaka ɗan wani ya karatu ɗana na taimakawa karshe Allah zai buɗa mu idan na ciyar da ɗan wani ni ma Allah zai ciyar da ɗana a inda ba na na to tun ga in baka ga practically a gidansa ana yi ba in ba yan tarbiyya ba ce komin ilimin ka wata ba ba ka iya aikata shi to ballantana kyautayi koyarsa ake yi ko mu so ko mu ci ana koyon gada kuma ana koya idan kin taso gidanku ana sadakar abinci ana bayarwa gidanku ba sa kongo to ke ma inda kika je zaki yi warwar da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidanku inda aka ba abinci mahimmanci ne kap kap kap kap ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin ki je ki kudi dutse to kin ga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da laifi ba kin ga anan iyayenta da za su yi tarbiyya sun shigo ne mm. a cikin su mata gaba daya sannan society ma ya kamata su fiye role ɗinta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa su ma bangaren malaman mu dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da muke yi hirar nan da muke tattaunawa da a yanzu shi ma faɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wani an za a samu wasu wanda za su yi amfani da shi da zafura ga mutane a kan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin kesu ko in ce mun san cewa muna yin cases kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayin ka na mace ka san ƴaƴan da uwarsu ba ta gidan ubansu mm. kan titi ba da ban suke nutsuwar su ma ban ta ba za haɗa su da nutsuwar da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara ɗan da yake da uwa a kusa da shi nutsuwarsa ban take da ɗan da ba shi da uwa a gidan babansa. dan ya ba shi da baba a gidan babansa a firgice saboda babu kauna babu aminci sannan bai san kyautayi ba ba zan taɓa manta ba wata mun je wani taro na marayu da wa'azi sai na kirawo yara ina magana in ce ni kafin in fara musu jawabi wa'annan marayu sai na babba su alawa da na ba su alamu sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sun ya ce ni kafin fara bayani ignoring duk mutanen da suke tare da shi sai ya ce min ke ma kina da 'ya'ya sai na kalle shi sai na ce i eh, sai ce kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa do you imagine yaron nan bacci a cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa da yawa game da wannan yara duk ɗan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zo ciki ya nemi ta wani ba amma abin ya faci tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ta tunanin a shi lalle da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa maraya mu shafa kan maraya to a shi lalle ko ka da kin ga ba wannan wannan wannan bayanin naki sai ya hmm. ne kuma da wani bayani wanda nake son shi na mu kalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da duniya mai kira ta a kan amma ina san ko da yanayin lokaci wata ni mutum factor da na gani ta wanda yake ga irin wannan su kansu magidanta saboda akwai wata ma'ana. yi min aure na ba zan iya fadawa cikin fushin Allah da kuma in jefa kaina cikin abin da zan jawo kaina wata rayuwar da ban san irin ta ba nake nune ni take mijin shi ya haima abin da nake so mu hannu shahidin da nake so na faɗa wata gaba ne da ma mu kalle kan lokaci ana mu shi ne gaban maza da kansu suke da contributing wato suke taimaka wa mata wajen zuciyarsu ta kashe wajen zuciyar su ta sa imanin ya tafi tun da dama Allah ya tuta su a tunani da wasu abubuwa fiye da mu ko da Allah halittu namiji ba da shi halittu na ba shi ya tuta shi. Yantacciyar hmm. abin da nake so a nan shi ne ita ɗaya biyu Allah ya azurta ta da shi mata kamfanin sa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai mm. account sa da wasu abubuwa daga karshe akwai da kake ce mun barista kwana na ne idan na zo zan kwana a ɗakin mutum na so su min yau shi da babansa zai kwana a kan jinsinsa sai haka zai kori tsaro da ta samu kanta inda ba muna wai ba wa mace kuzari ta yi hakan ba ne amma muna so maza su duba su kalli gidajen su su sa ido a kan su wallahi matan nan ta in na kalli dan nan sai in ji kamar in shaƙe shi in na kalli dan nan sai in ji kamar in halata shi ni ƴaƴa na ba ƴaƴa ba ne ta ce na yi mai kuka na yi mai kuka yadda kika san to kin anan maza da suka fi ne kawama hannun hannunsu maza da Allah ya ce musu su ne kan wamu da adam da Allah ya ce musu arrijalu da daraja to su ma suna da kimiyyar gudunmawa da suke bayarwa wajen kekashewar zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana dubawa yawanci ana yin abin maza ba su sani ba gaskiya ne ya barista dama ina da niyya in gangaro kan wannan in na gaba da bangaren mace Ko ai ai ko gashi ne shara ba da sa aisha sai ki kora ba na ba babu komai babu komai shi isa shi magana ni da ke ta fi dadin haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a a kasar hausa muna da wani tsari mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara wani tsari ne mara kyau a kasar hausa aure akan maniya mutukar ba a cire aure daga babin maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ɗaya rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta wato kina nufi ya kamata ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai kara kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai kara criteria ɗin karin aure a musulunci wadata ne wanda wanda ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren farin mm. annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yi manista ta alkumun ba'a idan ka sami kwakwa ba'a ita wannan ba'a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta a kan muhalli ciyarwa shayarwa mm. waɗannan kuɗaɗen ba da halarci nan kawai ba mm. akwai maganar warar ilimi a ciki mm. akwai maganar duk sanda ciwon ɗaya ya tashi kana da kuɗin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da gomo ta wannan financial ability ɗinka na aure ba a kake kwabar kwabarin to amma idan ka kai feminism ne must you always be talking from the masculinism side to ana tilas sauraro anan za mu yi sallama da ku yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'asalam. To a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email. To bari mu fara da sakon abubakar kawo girgir wanda ya ce salam voa hausa muna yaba wa gwamnatin najeriya bisa ware kuɗi naira biliyan saba'in da biyar domin tallafawa masu ƙananan masana'antu da sana'o'in hannu tabbas hakan zai taimaka wajen magance zazzabin da tattalin arzikin ƙasar ke yi fatan mu allah ya sa abin ya ji hannun waɗanda aka yi domin su salam voa hausa don allah ina so ku bani dama na miƙa ta ga al'ummar jamhuriyar nijar bisa rasuwar tsohon shugaban ƙasa baba tanja allah ya ci kanshi da gafara sako daga babandi mamman bandi da magaram sai saƙon shehu adamu rajau wanda ya ce haƙiƙa yau ce ranar yaƙi da cin zarafin mata ta duniya haƙiƙa wannan rana ta zo a daidai lokacin da mata ke fuskantar nau'ukan cin zarafi daban-daban a duniya to ya kamata dai masu cin zarafin nasu su daina domin ba su kamaci hakan ba a matsayinsu na iyaye masu haihuwa da renon 'ya'ya. Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Muna jajanta ma sanata Muhammad Ali Indumi akan halin gagani kayi da ya samu kansa ciki na kwana a gidan yari. Bayan da ya gaza gabatar da Abdulrashid Maina tsohon shugaban kula da harkokin fansho a Najeriya a gaban kotu. Hakika Abdulrashid Maina baka nuna halacci ba, amma ka rana kai kuma kayi masa dare. da fatan wannan zai zama darasi ga sauran 'yan siyasa da manyan jami'an gwamnati da ke shigewa gaba wajen belin masu laifi a gaban kotu da fatan allah kyauta amin sako daga usman shitu mahuta a ƙarshe sai sakon yusuf bazuka mai leda gwalolo jihar bauchi wanda ya ce salam biyu hausa ina kira ga gwamnatin najeriya da ta inganta tsaro a arewa maso yammacin najeriya ganin yadda 'yan bindiga suke cin karansu babu baka da fatan allah ya raba nagari da mugu amin madalla an gaishe da mahmud lalo yanzu sai labarai a takaice Nijar da ke yammacin Afirka ta ayyana kwanaki uku na zaman makoki a fadin kasar bayan da tsohon shugaban da Tanja ya rasu yana da shekara 82. A jiya talata, gwamnatin Nijar ta faɗi cewa Tanja ya rasu ne a Yamai babban birnin kasar amma ba ta bayyana dalilin mutuwarsa ba. A yau laraba ne shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden zai yi bayani akan annobar coronavirus da kuma hutun ranar Thanksgiving. Kasar Azerbaijan ta faɗa a yau Laraba cewa dakaranta sun shiga gunduma ta biyu cikin uku da Armenia za ta maida mata a zaman wani bangaren yarjejeniyar samar da zaman lafiya da suka cimma wadda ta kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana ba ta kashi akan yankin Nagano Karabakh. ga masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin kuma editan mu ta yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yau yace ce taku Binta estero nake muku fatan alkhairi ma salam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe.